وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى مجاوة عن فينا تفسير القرآن أما تلا شمدنا لبير رباك وانده جاء أفن فرنسا أبرنا الكتنا أولا يمتشي بشاوة رمضان dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar uku ko ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida wanda shi ne majalisi na sha uku a jerin majalisan da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka kuma shi ne majalisi na sha uku daga cikin suratul arab daga cikin suratul a'raf muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa to alaran ma ga shi bai zo ba wai zai rikice shi idan alaran ma nan da yake a amma ba cikakken alaran ma ne ina ina ina wanda wanda yake jagorantar karatun can yana nan ko ba bai da hula sai dai wani zai ba shi ta a yi gajjama da yawa to bismillah an kai alaran ne kai ba alaran ba za a gani Allah ya ba mu dacewa in ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen istar mun tsaya a ƙarshen istar annabu shuwai wanda allah maɗaukacin sarki ya tura shi zuwa madiyana su anan muka tsaya yanzu kuma za mu tashi daga bayanan da allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayan mai faruwa ta faru bayan an hallakar da mutanen annabi shu'ai a saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna ashina ma bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin fa mutaba aika wani annabi a wata alƙarya ba ina fatan mun gani ba mu taba aika wani annaba cikin alƙarya ba wasu malaman suka ce a nan gurin akwai takadiri da za a sai ya zamanto wa ma arsalla fi qaryatin min nabiyyin fakazzaba ahluha illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra ba mu taba aiko aika wani annabi izuwa ga ko wata alƙarya ba idan suka ƙaryata annabin to illa akhadna alaha su mutanen alƙaryar sai mu kama su bil ba'sa'i wadarra'i a alba'asa'i, yadda wasu malaman suka fassara su ne rashin lafiya ta jiki shi kuma abdurra yana nufin talauci saboda haka idan suka ƙaryata annabin Allah zai jarrabe su da talauci da rashin lafiya me yasa la'allahum yaddarra'un saboda ba mamaki su kaskantar da kai su koma zuwa ga Allah Ubangiji imani da Allah ina fatan mun gane wannan shine abin da wannan aya take nufi Allah subhanahu wata'ala yace thumma battalna a sayyi'atil hasan thumma baddalna makana sayyi'atil hasana sannan bayan mun jarrabe su da waɗannan matsalolin na fari da abubuwa na rashin lafiya sai kuma mu kawo abubuwa na jin daɗi Allah ya kawo su ruwa hatta a har sai idan sun samu dukiya mai yawa sun tara ‘ya'ya masu yawa sun shagala har sun fara cewa kada aba a ba a nasarwa sun fara nuna cewa ai dama su ita rayuwar duniya rayuwa ce wacce take jujjuyawa yau a ji daɗi gobe a sha wahala yau fari gobe tsumma ina fatan mun gane bayan sun shagala suna ganin wannan jarrabawa da Allah ya musu na larurori da matsaloli da kuma ya zo ya sake jarraba su da jin daɗi suna ganin kawai tsari ne na duniya dama haka ta gada yau fari gobe su ma Allah subhanahu wa ta'ala yake akaznahum sai Allah madaukake sarki yake cewa ah, yake cewa hatta aka wa qalu bal a nan dharra wa ya ce fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun sai mu kama su da azaba mu bagace su mu kawo musu azaba ta ba zata wa hum a lokacin da ba su zata ba ina fatan mun gani saboda haka a nan gurin Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin yadda yake yi wa bayi wani lokacin mutum zai ta yin zalunci sai Allah ya ta masa talala ne kamar ta sai ya zaci cewa ma akan daidai yake inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yufitu Allah yana yin talala ne kamar take ga azzalimi har idan Allah ya kama shi lam yuflitu ba zai iya kuɓucewa Allah ba sau da haka yana da matsar amfani yana da matsar amfani ya zamanto cewa a ya zamanto cewa an yi an lura da irin yadda a wani lokacin miƙe ƙafa da kuma samun jin daɗi ba alama ce da take nuna cewa Allah yana kan ka wani lokacin ma Allah yana barin ka ne don ya kama ka yadda ya kamata Sallai ce wala anna alaikum ولو أن أهل ko وآمنوا وفتحنا da بركات ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا Allah maɗaukacin sarki yake cewa walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu ƙau, inda a ce mutanen alƙaryatu sun yi imani ƙau kuma sun ji tsoron Allah lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun buɗe musu albarkatu daga sama da ƙasa amma walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai dai sun karyata Allah subhanahu ta'ala fa akaznahum bima kanu yaktubun sai muka kama su saboda abin da suka kasance suna aikatawa nan gurin Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa zunubai su ne sababin matsaloli zunubai sune ne sababin rashin samun ruwa ina fatan mun gane wannan yasa za ka ga wasu daga cikin magabata wasu daga cikin magabata idan ya zamanto cewa aka yi fari to yi suka fita wajen gari fari kawai suke yi su dawo ina fatan mun gani a akwai wani lokaci da abdullahi bin mubarak ɗaya daga cikin malaman hadisi masana fito sun yi zamani da imamu malik abdullahi bin mubarak yake cewa akwai lokacin da suka yi je suka yi tafi daidai wajen safa da marwa suka dinga roƙon allah ruwa suka dinga roƙon allah ruwa suna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ruwa amma ba wata alama da suka gani daga sama suna gefe kawai sai suka ga wani bakin bawa ya sa gudu. Kusan gwada ko injiniya mai gwado shi ne gwado ba za a ce mai bargo kawai ba dole sai an siffanta shi bargo ne na gwargo ne na auduga ko kuma na saƙa amma ba an kace bargo ai ko katon barban da ake kaiwa amarya ma zai shiga ciki sau da aka suka gan shi da shi sai suka ga ya daga hannu ya ce ya Allah mutane suna cikin tsanani dabbobi ma suna buƙatar ruwa ya Allah ina so ka yi ruwa yanzu yanzu saboda haka sai suka sha mamaki kawai sai suka ga sama ta murtike da hadari ta murtike da hadari a'a kawai sai aka yi ruwa hankalin abdalla bin mubarak ya tashi ya ga yanzu su ji yawansu da iliminsu ga wani bakin bawa ya daga hannu ya ce da Allah yanzu yanzu fi so a yi ruwa kuma Allah ya yi saboda haka sai ya je ya fada wa alkubainu bin iya sai ya fada wa alkubainu bin iya saboda haka alkubainu bin iya sai ya ce da Allah yadda za a je so ba wannan ya taho mai da shi saboda haka ya je wajen mai gidan bai gane mawaye ba a zaro wannan ya ce ba shi ba ne a aka zo kan wannan sai ce gaskiya an dai wannan ne ba zan iya sayar ma da shi saboda shi kullum in ya fita iya abin da zai ce ke nemowa ko abin da zai kai gobe baya ajiyewa dan abin da ya samu shi kenan in ya ci abinci ya sadaka da wani ba abin da zai ajiye sai kuma gobe ya dage mai sai ya siyan mai da shi sai suka kama hanya za su je wajen al-uzail bin iyam so akan hanyar su ta zuwa sai wannan bakin bawon ya ce maka ina da wani wuri dina da nake so na ƙara ko za ka bani dama in aka ce wuri ana nufin wata ibada ko wani abu da kake yi wanda baka fashi shi yasa ake cewa da zikirin yan a wuri saboda kullum dole sai ka yi ba za ka sha taba ba kuma shi ma wannan din dole za ka riƙe shi kullum sai ka yi wani abokina da yake muke haɗuwa da shi a madina in ya zo mota ta muna yawo muna cikin hira sai ce mun zan yi wuri ce to bismillah saboda haka zai yi muka yi magana har na gane muka yi magana na kira shi ya ce to bari zan yi wuri daga baya ma yi magana sai ce to ai minti sha biyar dama kake yi bayan minti sha biyar sai yi magana to aka ce wuri ana nufin abin da ka lazumta wa kanka wanda kullum sai ka yi shi ake kira wuri saboda haka ya yi na fulfilin shi ya gama ce ya waigo wajen abdullahi bin mubarak ya ce maka hallaka haja uridu an ta ila maulaya ya ce kana da wata bukata ina so zan koma ga Allah ya ce masa da Allah ka taimaka mu karasa inda za mu je ce a'a ya ce dama ayyuka ne muke yi mutane ba su san muna yi ba amma tun da dai mutane sun gane ni to rayuwar duniya ma ba ta da amfani saboda haka sai ba wannan ya yi sujjada ya ce allahun qabizni al'anan an ya Allah ina ka ɗauki raina yanzu yanzu ko kawai ya mutu ina fatan mun gane saboda haka gwargwadon yadda mutum yake bauta wa Allah gwargwadon yadda mutum zai samu kusanci da Allah zunubai waɗanda ake aikatawa suna mummunan tasiri da yawa a rayuwar mutane wanda fari ɗaya daga ciki akwai littafinmu da muka tattara matsaloli har guda arba'in waɗanda zunubai suke shawa za mu ɗan tsokano wasu daga ciki yana daga ciki shine rashin samun ilimi da yawa mutane idan suka rasa ilimi babban abin da yake zuwa mutum ya haddata ke zuwa sai ce matsalolin rayuwa sai ce na magi da na shiri da buhun mata wanda kuma a hakikanin gaskiya waɗannan abubuwan ba sa hana hajja za su iya rage ta kuma ba sa hana hajja daga cikin dalilan da yake nuna cewa ba sa hana hajja shine kasancewar kasancewar sa abu irin talaucin da suke fama da shi mu ko labarin talaucin ma ba mu taɓa ji ba balle mu gani abu huraira saboda tsananin talauci har sai da ya kai suna ɗaura dutse a cikin shi saboda su ji abu huraira yakan waye gari bai da abinci bai san kuma inda zai samu abincin ba amma duk da haka ya haddace hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ina fatan mun gani a idan ka duba rayuwar magabata irin su imam al-bukhari za ga irin yadda suka yi fama da talauci sun yi fama da talauci sosai har imam al-bukhari sai da ya ci ciyawa amma an ce imam al-bukhari ya haddace hadisai dubu ɗari waya nan ya taɓa cin ciyawa saboda talauci ya daga hannu ya ce allahu akbar <laughs> ina fatan mun gane malam karfi ya ce sai latas ai latas ba ciyawa shi ma latas din ba bai cinye shi haka ba sai da aka yayyanka ina fatan mun gane yana daga cikin matsalolin da zunubai suke jawowa kamar da muka sa a wannan littafin na zunubai da tasirinsa a cikin al'umma shine zunubai suna jawowa Allah ya manta da mutum shine mutum ya zamanto baya yin abin da zai amfani shi ka dinga fiyan filayen da har mutu ba za ka amfana da su ba ka dinga wuni a whatsapp amma ba za ka iya zuwa wa'azi na awa ɗaya ba yana da gaske shine samun shugabanni a zalamai. Allah yana ba wa mutane shugabanni ne gwargwadon yanayin su ibn qayyim ya ce wasu daga cikin malaman sun ce halayen mutane su suke rikida su zama shugabannin su za ka kaga a 2014 da matsalolin boko haram suka yi yawa aka yi ta roƙon Allah canji canji canji canji canji lokacin da aka yi zaɓen primary election aka ga wanda ake yi wa kyakkyawan zato ya ci aka zo aka yi zaɓe ranar 28 ga watan march 2015 aka bayyana sakamakon zaɓen a ranar 1 ga watan afrilu na wata shekara ta 2015 wasu da yawa sun yi zaton za a samu sabuwar najeriya a kowane murna ma ta kashe su ina fatan mun gane wani ya dawo daga najeriya mu a lokacin muna madina yadda a 'yan najeriya sun ce har a bikin su ma da wancan bawan allah ya sun ji canji tun kafin ma a rantsar da shi to amma da ya hau mutane da yawa sun ce gara kafin hawan shi da bayan hawan shi ko kidnapping ba a kai shi ba kafin 2015 a northern sai daga 2015 aka kai kidnapping za ka tafi kwakwato. karfe bayan isha ma za ka samu motar sakwato kuma ka kama hanya me dalilin da ya sa ba a samu canji shi ne saboda mutane ba su canza halayensu idan kai nazarin rayuwar mu za a ga yawancin yi sai ɗaiɗai mafiya yawancin mu wanda bai samu damar zalunci ba ne baya zalunci idan ka zo 'yan kasuwa mutum zai je ya rage kwanakin abu don ya ci ba idan ka zo kan abokan malaktarori ko jiya mala ya ban labarin wani laktara da aka kora saboda ya lakunta wa ɗalibai sai sun biya kuɗi sun sayi wani abu sannan zai hayar su kuma wasu suka biya ma ba su ci ba kaga wannan zalunci cewa ma kawai mutum sai ya ci da awa ɗinka sannan zai ci iya wannan ma zalunci ne saboda ba a cikin shirɗan koyar in ka zo kan har malama a duniya a azzalamai wata rana wani mutum ya je wajen wani gwamna talaka ne wajen wani gwamna wanda ya mulki 1999 zuwa 2007 saboda aka yi wajen da ke an mai haihuwa yana so a taimaka mai da ragon suna sai ce mai to zan ba ladan sako sai ka samu ladan sai ka amsa saboda aka ya ɗauki dubu ɗari biyu ya ba ladan ya ce gashi idan ya zo a bashi da haka da ya zo shi kuma ladan ya ɗauki dubu sha takwas ya bashi saboda aka shi kuma mutumin da alama dubu sha takwas ɗin za ta ce mai hagu har 2010 ma ana samun lago ne kyau na dubu sha biyar saboda haka yanzu ya wa gwamna godiya gwamna ya ce nawa ya banka ya ce ya ban dubu sha takwas ya ce to ka je ka ce na ce ya tsara ma saboda haka sai ladan ya ɗauki dubu ɗari da tamanin da biyu sai ya tsara ma to kaga yanzu gwamna sai ya ce ku suna dan kuna zagin mu idan aka zo kwangila muka cire 10% to kai kuma ladan ga ka cire 91% ina fatan mun gane saboda haka wannan shine yanayin rayuwar yawancin mu a zalimai ne shi yasa zai yi wuya a samu nagartaccen shugaba wanda waje ta ci kudin mu na taɓa yin rantsuwa da allah ina ga a 2011 Ku yi wani program a freedom radio a kano na ce a yanayin yan najeriya ba a taɓa samun shugaba ne a adalci ba wani ya kira ne da safe ce in daina irin haka ya ce na san abin da na sani kuma yi ba a samu ba har wannan aka yi da san zai adalci duk barayi sun kewaye shi ko bai iya komai ba satan ma da aka yi a lokacin shi ba a yi a rabuwar lokutan ba ina fatan mun gane sai ya koma mutu jinsin ma Allah ya maka rama babban dalilin da ya sa haka shine saboda yanayin mutanen kamar yadda na faɗa a cikin littafin zunubai da tasirinsu in ka kalla hatta halifofi shiryayyu Allah ya jera su ne kurkudin nagartar mutanen da suka jagoranta yanzu in ka kalla mutanen da sai na abubakar ya jagoranta sun fi mutanen da sai na umar ya jagoranta dama sai na abubakar ya fi umar saidina a kuma yana sallah wani ya zo ya kashe shi mutanen da saidina umar ya jagoranta su waɗanda saidina usman ya jagoranta saidina umar arne ne ya kashe shi shi kuma saidina usman musulmai ne suka kashe shi mutanen da saidina usman ya jagoranta sun fi mutanen da saidina aliyu ya jagoranta nagarta saboda dama saidina aliyu bai kai nagartar saidina usman saidina aliyu ya yi shekara hudu da wata tara a kan halittanci kuma dukansu a matsaloli yawanci suka su ƙarshe kawari suka ce kai mutanen da suke kama mana matsala a daular nan mutum uku ne kawai ji a kashe su lokaci guda lokacin sallah asuba aka naɗa kowa wanda zai kashe shi da muawiya bin abin sufiyan a bin al'ad da kuma ali bin abin talib saboda haka shi muawiya an soke shi bai mutu ba ali bin abin tsarin shi kuma a wasu ruwayoyin yadda suka nuna kafin ma ya fara su masallaci abdurrahman bin miljam ya soke shi ya mutu shi kuma a bin al'ad a rana, na'ibin shi ne ya fita sallah aka kashe na'ibin ina fatan mun gane saboda haka haka rayuwar ta tafiya daga cikin matsalolin da zirbai suke jawowa shine yawan razana ka ji gaban ka yana faɗuwa da yawa wasu sai sun sha ƙwaya suke iya yin bacci in ka za ka ya kamata ka je ka samu wata kalwa ko da istighfari cikin sharbi guda biyu ka yi in Allah da za ka ji ya dina yana daga cikin matsalolin da zirbai suke jawowa shine Allah subhanahu wata ta'ala ya jarrabu mutum ya zamanto cewa mutum Allah ya jarrabe shi da damuwa yawan damuwa ibn sirin ya ce na taɓa shiga wata damuwa sai na tuna wani zunubi da na aikata shekaru arba'in da suka wuce yana daga cikin mushkilolin da zunubai suke jawowa shine rayuwar mutum ta zama tafiyarwa almai sun yi saɓani me ake nufi da rayuwar mutum ta zama gajeruwa wasu suka ce abin da ake nufi da rayuwar mutum ta zama gajeruwa shine Allah ya kwashe mata albarka kamar da ibn kai ne ce akwai da sun yi shekaru tun a duniya amma a ƙiƙanin gaskiya ba su ce shekara ashirin ba saboda rayuwar gaba ɗaya a shiriri ta da neman duniya ta fi an ce duk wanda yake bacci awa takwas kullum to in yi shekara 60 a duniya ya yi bacci shekara 20 idan kana hira awa biyu kullum to idan kai shekaru 60 a duniya to ka yi hirar shekara biyar idan kullum kana cin abinci cin abinci yana ci maka awa ɗaya wannan 3 mil ɗin to in ka shekara 60 a duniya ka yi ci abinci na shekara biyu da rabi idan shiga tolar da wanka yana ci maka awa ɗaya a rana to shi ma idan ka shekara sittin a duniya iya wannan shiga ban ɗakin ya ci maka shekara biyu da rabi idan kai aikin gwamnati na shekara talatin da biyar kullum kana fita kullum za ka fita karfe takwas ka dawo misali ƙarfe hudu in dai ka shekaru talatin da biyar kana yin wannan aikin to zai zama iya aikin gwamnati ya ci maka wajen shekara takwas a rayuwarka in muka tira asabar da lahadi ina fatan mun gane to za ga sallar da muke yi gaba ɗayanta in har kana yin minti hamsin a sallah kowace sallah ka ba ta minti goma har da fula to ko shekara sittin kai kana sallah kwata-kwata a shekaru sittin ɗin nan abin da sallar ka ta ci bai wuce bai wuce shekara biyu ba a cikin shekara sittin da haka shi sa ibn qayyim ne ce wasu mutane sun shekara 60 a duniya amma a hakikanin gaskiya ba su ce shekara 20 ba wasu kuma suka ce a'a Allah zai iya maka budget guda biyu zai iya maka budget guda biyu dan audu idan kai biyayya ga Allah to za ka yi shekara 70 in ka zama dan banza to shekara arba'in ma Allah zai iya yi ko ku duba ku ga shararai wanda shararar su ke kai ashararan musamman wanda suke bayyana zunubai ba kasafai suke tsawon rayuwa waɗanda suke ɓoye zunubai zai zune ya je london ko zai zune ya gayyace ta hotel abuja amma dai yan iska tantirai waɗanda suke bayyana zunubai ba kasafai za ka samu ɗan shekara saba'in ba in ka ga ɗan shekara saba'in ɗan iska to galibi ba a fili yake yi ba kun yi ko ba ku yadda ba ku yi nazari da yawa za ku gani ina fatan mun gane yana daga cikin matsaloli waɗanda waɗanda zunubai suke jawowa ne, Allah ya jarabe ka da rashin lafiya rashin lafiya da yawa da ake ba asibiti ya kamata ka je ba wala kuma ka jarraba idan wani ciwon ya dame ka kai Allah ka ji kawarki na kawo muku misali kuma za ku yarda a cikin wannan matsalar a wannan littafin na zirbai da tasirinsa a cikin al'umma na kawo kistar malamin shek muhammadu muftar shirgidi a karatun sa yake cewa ya koyar da mu a madina yake cewa akwai wani ciwon ciki da ya dinga fama da shi an yi magunguna iri-iri bai warke ba har likita ya zo ya ce muhammad ba zai warke ba likita ya gaya wa mahaifin shi ya ce sai ya zauna sai ya ta tunani bari ya tuno ko akwai wani zunubi wanda yake aikata ya tuno ya zauna ya ta tunani ko akwai wani umarni da Allah ya umarce shi da shi wanda ba ya aikata umarni na dole ya tuna ba can sai ya tuno cewa mahaifinta ya ba shi kula da wasu raƙuma shi kuma ya ɗauki rakuman ya wasu wani ya rika duba sai ce bari ya je ya gani ko a can matsalar da Allah ya jarabe shi ta ko da ya je sai ya samu wani raƙumi wanda ba a ba shi abinci yadda ya kamata saboda aka yi wa mutumin faɗa, tun da aka dawo ana bawa raƙumin nan abinci yadda ya kamata Allah ya ɗauke mai ciwon cikin zai ƙare ne in yi na akwai lafiyar da mata ta zuwa asibiti yanzu kun ga wannan shi zunubin fa da ake aikata bai man son ba kamar kai ne kana kwamishina akwai ƙananan agency a ƙarƙashin ka ana yi ana yin wani laifi ana wata almundana baka san ana yi ba ko kana gwamna a wata ministry ana wani abu baka sani ba Allah ya jarabe ka da wata rashin lafiyar da ya kunje India ko kunje Misra ina fatan mun gane akwai matsaloli da yawa tunda matsalolin da muka kawo sun kai har guda arba'in waɗanda zunubai suke jawowa yana daga ciki ne yawancin mace-mace za ku yawanci kullum ka buɗe social media inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wannan shi ma akwai tasirin yawan zunuban da ake aikata a nan sassan yana cewa an kuka kalla shekaru 20 30 ba wannan yawan mace mace A sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan alfasha ta yaɗa a cikin al'umma ta, to yawan mace-mace zai yawai a cikinsu ina fatan mun gani Allah yana iya toshe arziki saboda zunubin da mutum yake haikatawa yana daga ciki shi ne kuntattuwan lamara yana daga ciki mutum ya kasa cikawa da kalmar shahada mutum ya kasa cikawa da kalmar shahada wani ɗan kasuwa ya zo lokacin da zai cika aka zo ana gaya maka kalmar shahada kawai tsaye ya dinga cewa kai wannan kwastomar za a samu kuɗi da shi kai wannan hajjar za a ci riba da ita aka ya dinga maimaita har ya mutu akwai wani da ya man labari ya ce wani ɗan sanda aka ba shi labari cewa abokin shi ne ɗan sanda zai mutu dan Allah ya zo su sallama saboda haka yana zuwa kawai farkon abin da ya fara shi ne ya lakana mai kalmar shahada ke ji ya faɗa sai ce kai wannan mutumin bayan zai mutu saboda shi asar da ya san abokin shi bai kamata a ce ya cika da kalmar shahada ba kuma wallahi bai mutum ba saboda haka tun da ya ji ya yi kalmar shahada kawai ya tafi ya ci gaba da harkokinsa ya ce gaskiya wannan lokacin da zai mutu bai yi ba bari je kawai in ci gaba da abubuwa kuma bai mutu din ba saboda shi kawai a fahimtar sa ya za a yi mutumin nan duk ta'asar da ya yi kuma kawai ya zo mutuwa a gaya mai kalmar shahada ya ansa cikin sauƙi so ga wannan duka yana daga cikin tasirin da zunubai suke yi yana daga cikin shi ne Allah ya haɗa ka rigima da mutane wancan ya zaƙe ka wancan ya ci mutuncinka wancan ya ce kai kaza ne kai ma baka san ni kai ba to shi ma wannan da yawa zunubai ne ibn qayyim ya kawo kista ne ban mamaki a badarul qawaid wani mutum ne wani yake ta zaje sai yana ta aibanta shi sai ce mai dan jira dan dakata sai shiga gida ya istighfari ya kaskantar da kai ga Allah ya tuba yana fitowa sai mutumin ya kasa zagin shi sai ce masa ya aka yi na kasa zagin ka sai ce tutu ila Allah illazi sallaka alayya na tuba ga Allah da ya dora ka a kaina dama ai wata matsala ce mu da Allah kuma na je mun warware saboda haka shi kan shekul islam ibn taymiya yake cewa duk mutumin da mutane suke zage shi kuma ya zamanto cewa ya ci gaba da ya dinga ramawa to wannan mutumin yana cikin musiba insha Allah ta'ala akwai lecture da zamu yi akan wannan littafin ranar asabar mai zuwa a wannan masallacin asalin lecture ta mata ce amma maza ma za su iya zuwa insha Allah tsaya a waje ko a masallacin mata insha Allah ta'ala matsaloli ne guda arba'in ba wanda zai karanta wannan littafin ko ya saurari wannan lakcar da ya ji inda aka taɓa shi ba haddari da na rubuta kwai ba littafin da idan na karanta ko na karanta ko ni wa'azi a kansa jikina yake mutuwa a duka rubututtuka na tsakanin na larabci da na hausa kusan guda arba'in da shida irin su wannan sau da haka daga cikin abin da zai taimaki mutum shine in yi wata asara ko ya samu wata matsala to ya yi rewinding ya yi tunani anya ba wani zunubi da ya aikata kusa kusan nan wannan zai taimaka ma. Allah ya ke cewa walau na ahalar qura amanu inda mutanen alƙaryatu za su imani wattaqaw kuma su ji tsoron Allah lafatana alaihim barakatun minas samai wal ard da mun bude musu albarkatu daga sama da ƙasa wasu daga cikin kakannin mu da muka riska sun ce mana da an za ka noma masara ba sai ka ta taki ba amma yanzu mutum ya jaraba ya je walakin kazzabu fa akadnahum bima kanu yaktubun amma da ta karyata sai muka kama su da abin da suke aikata afa min anan

mana ka yi tambaya amma tambayar ba kawai gamsu ba wai amsar kake so ba a kana ganin wanda ake wanda yake so ya yi wannan abin bai kamata ya ba shi sa ake ce masa in kari ina fatan mun gane akwai kuma ta ƙariri shi ne abin da za ka tambaya already ka san kuma haka yi kama ilahumma Allah ina fatan mun gane Ka kaga ta shine ba wani Allah in banda Allah da muke bautawa saboda ka nan gurin Allah yake cewa aku amin ahlul qura yanzu mutanen alqaryatu sun aminta an yi atiyahum suna bayatan azaban mu ta zo musu da dare, wa hum na'imun suna bacci awa amin ahlul qura ko kuma mutanen alqaryatu sun aminta an yi atiyahum ba'suna duhan azaban mu ta zo musu duhan duhan mana lokacin walaha lokacin da rana ta fara ɗagawa lokacin da kowa yake harkarsa ko humiyar abun suna wasa lokacin da kowa yake neman abincinsa afa aminu makarallah ko dai sun amincewa azabar Allah ne da kuma sakamakon da yake musu saboda makircin da suke yi fala ya amanu makarallah babu wanda zai amincewa azabar Allah ko kuma makircin da Allah ya yi wa wani saboda makircin da shi ma ya yi illal qaumul khasirun sai mutanen da suke asara awalan ya haji ولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو wai yanzu bai bayyana ba lillazina na al-ardha ba a ahliha ga waɗanda suke ga waɗanda ya zamanto cewa suna gadar ƙasa bayan masu ita ina maganar mutanen maka saboda mu duka dinnan kafin mu wasu sun zauna a katsina ko ina fatan mun gane kafin mu a koɗanda suka zauna a najeriya wasu sun mutu ne mu allah ya halice mu mu ma bayan mu wasu za su zo Allah bai tashi duniya ba ina fatan mun gane saboda haka shine yake cewa wai bai bayyana a gare su ba Allah launa sha'u a sabnawun da zunubin inda a ce mun so da mun kama su da zunubansu ina fatan mun gane wani kuma wa ala kulubihim mu yimɗa zuciyarsu hum la yasma'un tilkal qura

muka hallakar da su da ruwa mun baka labarin mutanen annabu hud wanda shi ma mutanensa suka karyata su muka hallakar da su da tsawa mun baka labarin samudawa mun baka labarin mutanen annabu lu waɗanda Allah ya yi musu ruwan duwatsu mun kuma baka labarin mutanen annabu shu'aib Allah ya maɗaukacin sarki yake cewa duka waɗannan mutanen duk waɗannan alƙaryatun da muka baka su, to wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyananni amma kuma kanu ne yau ne bima kazzabu bima kazzabu min qabl amma ba za su yi imani ba tunda sun za su tsare ka wasu malaman tafsirin suka ce abin da ake nufi da bima kazzabu bihi min min qabl ana nufin inda Allah zai dawo da su za su yi imani shine ma'anar walau ruddu la'adu imanu wa'an inda za a dawo da su to da sai sun ƙara maimaita aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana su wani kallibu afidatahum ta karanta mana wani kallibu afidatahum wa abu absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ina fatan mun gane saboda haka kamar yadda Allah ya faɗa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atkum kullu ayatin hatta ya a azabal alim Allah yake cewa yi tuba Allah ala qulubil kafirin kamar yadda ka gani haka Allah ya yake rufe zuciyar kafirai saboda haka imani ba zai shiga ba sai sa kamar yadda muke maimaitawa ya wajaba a ci gaba da roƙon Allah ya wajaba mu ci gaba da roƙon Allah mutum ya roƙi Allah ya mutu akan imani ina fatan mun gane ya waje wa mutum ya dinga roƙon Allah ya mutu akan imani wa alamu anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya shamaki ba za ka imani ba sai idan Allah ya so wa ma wajadna li aktsari وما وجدنا لأكثرهم من عهد Allah ya ce wa ma waje jina li aksarihim min ahad yawancinsu mun sane su ba su da alkawari ko kuma ba su riƙe alkawari ba wa yin waje na aksarahum la fasikin yawancinsu fasikai ne a usman alaman tafsirin sun ce alkawarin da ake nufi a nan shi ne? alkawarin da Allah ya ɗauka ga ‘ya'yan annaba Adam a lokacin da suke bayan shi. Bayan halicci annaba Adam duka ‘ya'yan da zai haifa an zuba su a bayan shi. Saboda haka Allah ya riƙe alkawari da kowa zai imani. Wa iz aka kuka nin bani Adama min zuhurihim a alastu bi rafiku, ƙaru bala shahidina ina fatan mun gane saboda haka Allah ya rike alƙawari duka mun shaida cewa shine ubangijin amma wasu sun warware alƙawari to shine ma'anar wa ma wajadna li aktarihim min ahad ba mu samu yawancin su suna da alƙawari ba wa in wajadna aktarahum la fasikin yawancin mun same su fasikai ne ina fatan mun gane saboda haka wannan yana nuna cewa yawancin mutane ba su imani da Allah ba galibin mutane ba za su yi imani da Allah yana nuna cewa mafiya yawancin mutane ɗan wuta ne ɗan wuta sun nuna kayan aljanna yawa an ce rana alkiyama duk mutum dubu mutum ɗaya ne zai shiga aljanna mutum 999 kuma zai shiga wuta kisa kai mamaki da ya ce wa yin waje dina a lafasiki shi ne sai dina umar radiyallahu anhu ya ji wani yana ta addu'a yana cewa allahumma ji'alni min ibadikal qalil ya allah ka sanya ni daga cikin bayan ka yan kaɗan sai ce kai ina ka samu wannan addu'a sai ce ah, baka ji abin da allah ya ce bane wa qalilun min ya shakur yan kaɗan ne a bayina suke gode mun yan kaɗan ne a bayina waɗanda za su imani ne Allah ya ba mu nace ثم بعثنا من بعدهم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان المصيبين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا bayan waɗancan alƙaryatu da muka hallakar mutanen annabi nuh da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da lut da shu'aib bayan su sai muka aiko musa Annabi musa annabi ne da allah ya aiko shi a banu isra'ila amma duk annabawan banu isra'ila ba wanda ya kai shi garaji ya sha gwagwarmaya ya sha wahala ya ci wahala tsakanin shi da firauna tun yana matashi har kayan an aiko shi daga baya kuma da Allah ya halakar da firauna ya zaci zai samu hutu amma Allah ya jarabe shi da kankararrun mutane waɗanda suke imanin yin shi ha Allah ya jarabe su da imuwa wanda cikin imuwar ma suka mutu da shi da ɗan uwan a nan musa tun yana ƙaramin yawo tun kafin ma a haife shi bokan fir'auna kamar yadda malaman tarihi suka ce Allah dai bai faɗi labarin bokan amma dai malaman tarihi sun ce kuma akwai alamar aishin gaskiya a bayanin da malaman tarihi suka yi suka ce da shi akwai wani yaro da za a haifa wanda ta hanyar su za ka rasa mai wannan yasa fir'auna ya ɗau mataki ya zama cewa ya ce duk wani namiji da aka haifa daga banu isra'ila a kashe shi saboda aka annabi musa da aka haife shi mahaifiyarsa da ta ji tsoro sai ta ga kawai bari ta jefa shi a cikin ruwa Allah ya mata wahayin yadda za ki wahayi irin na ilhama ba wanda za a yi ko mala'ika wa wahayina ila ummi Musa an arzuqihi fa idza shifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la taqati wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah ya mata wahayi yace to ki shayar shi in kin ji tsoro to ki samu sunduki ki saka shi a ciki ki jefa shi a ruwa za mu da muku da shi ba wa iya dawo muke da shi ma da rami ba za mu zama da shi cikin manzanni haka ta buwan amma yi in banda Allah ya taimake ta har wata ce zai ce shekan yi ma yi mata wahayi saboda yana a ce jinjiri a saka shi a cikin abu na katako ko a jefa shi a ruwa kuma a ce ma za a dawo da shi saboda haka ita ɗin ma sai da Allah ya ɗaura zuciyarta zuciyarta Allah ya ce in karat la tubi bibiyi. laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin kaɗan ya rage ba ta bayyana ba in ba da mun ɗaura zuciyarka ba don ta kasance daga cikin masu imani saboda haka ta jefa shi a cikin ruwa kawai sai Tarauna ya fita shi da matarsa suna shakatawa kawai sai suka hangi sindu ya ga cewa maza mara ɗauko ana ɗauko shi sai Allah subhanahu wata ta'ala ya jefawa matar fir'auna kai shi wa qalat timra'atu fir'auna qurratu aynin li wa laka la taqtuluhu asai an ana aw nattakidahu kaka kashe shi babu mamaki mu rike shi a matsayin ɗa ko kuma ya amfani saboda haka aka gayyato mamai aka dinga gayyato mata waɗanda za su ba shi nono duk wacce aka ta ba shi nono sai ƙansa sai yan uwarsa ta ce sai mahaifiyarsa ta ji labari sai ta ce da uwarsa ta ji labari ta bibiya ta ji labarin yadda yake ci wakalat li ukhtihi qusihi fa basrat bihi an julubin wa hum la yashurun tace da ƴan uwarsa ki dinga bin labarin saboda haka sai da aka rasa wacce za ta shayar da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin kasar wa harramna alayhi al-marabi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli bayti yakulunahu lakum wa hum lahu nasihun mana nuna muku waɗanda za su shayar da shi ba kuma za su muku nasiha ba za su muku tsada ba ba su tsaurara muku saboda haka Allah ya dawo da shi wajen mahaifiyarsa tana ba shi amsa ta ce ke bakin ta ta ce a ni su ce mai kyan nono yara suna kan nono ta dinga zuwa gidan fir'auna ana ba ta kuɗi tana shayar da shi Allah ya ba mu da cewa mun zo gobe za mu ci gaba da iskar ta daga wasu ayoyi kafin mu zo gurin da aka haife shi Allah ya ba mu sa'a ala mutane suna cikin yin sallah sai ta ji an ambaci muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam za su iya karasawa ko kuma hakan bai halatta ba ga mutumin da yake cikin sallah ko da ko limani abin da ya fi shi ne kai ya karasa saboda inna fi salati na shugula wannan shi ne ya fi zama da yi na'am akwai wata tambaya alaikum salam <laughs> ya ce wani yana da cikin ladabin addu'a mutum ya ce ya Allah ina bukata kamar yanzu yanzu a wannan jemun kashi ne a matsayin labari shi ya yadda da kusanci shi da Allah ya kai ka jarraba cewa yanzu yanzu ya yadda da kusanci shi da Allah ya ne shine a nan sosar mai ce ƙasa a zubara madfu'un bil abwa law sama, ala allahi la abara da yawa za ka ga mutum butu butu inda zai je wata kofar ma za a tunkuɗe shi to inda zai rantse ce Allah yau wallahi yau Allah ta kayarwa Allah zai gan kan mutumin ya fara. na'am Allah ya sanya mutum bayan Allah na gari na'am mallam yake sun yi ciniki da wani akan cewa ga dabba nan ya siya akan kuɗi kaza amma da sharaɗin ba zai ɗauka ba sai ya gama cika sai ya zamanto kafin a cika sai dabba ta gaza waye da asara a ganin kuwa waye da asara na wanne wanda ya siya a saurara mana to yanzu idan na tambaye ku menene dalilin ku na cewa mai dabba shi yake da asara waye zai daga hannu ya fada Wani amsa akwai ta a cikin littafin maharamtattun cinikayya a musulunci na malam ba shi ne ba saboda a to ai kai kuma ka tafi wani wajen in ka ce haka kenan wanda yake da wannan shine zai biya saboda ne na a kai ma tana maimaitawa ne saboda ne saboda e kusa da haka ma'ana dalili shine saboda in dai ka sayi abu ba ka amsa ba in aka yi asara ta wanda ya tsaye abin ne ko da ma ya ci kudin shi a asali bai ma halatta shi sa bai halatta ka siyar da abin da ba ka amsa ba Ya da yadda wasu suke yi in ka sayi in ka sayi fetur ko ka sayi taki bayan ka siya ka biya kuɗi kan ka ɗauka sai wani ya ba ka riba sai ka shi takarda ka ce kawai je karɓa a gurin da ka siya shi ma wannan haramun ne shi ne bai umalam yuzma akwai shi a cikin hadisi to sha Allah shi ma wannan duka bayanan akwai shi a cikin littafin mu na haramtattun cinikayya a musulunci Allah ya ba mu dace Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Kun sari wannan tafsirin Alkur'ani mai girma ne daga bakin Prof. Sheikh Jamilu Zarewa daga Masjid Bilajin Raba sabuwar lokacin Katsina Katsina State. Allah su kwanta Allah ya saka mu Sheikh da alkari. Allah ya saka mu shi da alkari. Allah ya saka mu da mafificin alkari. muku masu ɗauka wannan karatuka ku ƙara sanya mu cikin addu'in ku na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala mana bai bukata na alkhairi Allah shi karɓi ibadun baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh